يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne zarafi na 180 a littafin المرأة mara littafin al'imam ibn hajar al'asqalai muna cikin kitabu siyam kuma za mu yi kokarin karanta hadisi na 688 zuwa hadisi na 667 insha Allah darasin yana dauke da bayani akan sassauci da aka samu dangane da hukunce-hukuncen da suka shafi azumi وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن تقول في سيرة عائشة أن لا يفعل مسيردا أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا فتى قل يا فتى توزلي لي أجكم رمضان وهو صائم وما الحالي أن أجكم أزوجه رواه ابن ماجه الإمام ابن ماجه يروي حديث لنا كتاب الصيام باب ما جاء في السواك والكفر للصائم ابن حجر يتشي إسناد ضعيف وما إسناد حديث أنا دروني قال الترمذي الإمام الترمذي جاي مجانا أشكل لتاتي سنن الترمذي كتاب الصوم باب ما جاء في الكهل للصائم amma al-imam tarmizi bai ruwaito hadisi nan na Aisha wanda muka karanta a littafin bulugul marami ba ya ruwaito wani hadisi ne na Anas bin Malik imam tarmizi ya ruwaito wani hadisi ne na Anas bin Malik Anas bin Malik ya ba da labari ya ce ja a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa wasallam ishtakat aini ido na yana ciwo a fa'akta hido ana sa'in shin zan iya sa kalli zan iya sa tozali alhali ina azumi mutumin ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa wasallam idonsa yana ciwo shin ko ya samu damar ya saka tozali saboda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana amfani da tozali ta wajen maganin cututtuka na idanu wanda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara da tozali da ake kiransa al-ismid wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ana samun waraka a dalilinsa wannan mutum yana tambaya ko ya samu damar ya sa tozali gashi kuma yana azumi kada sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace an kware kuwa wannan shine hadisin da shi al-imam Tirmidhi ya rawaito a littafin sa to fa kada Tirmidhi sai al-imam Tirmidhi yace kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa cikin Bulughul Maram la yasihu fi hadha al-bab shay'un babu wani hadisi game da sanya tozali a cikin Ramadan babu wani hadisi wanda ya inganta kamar yadda ibn hajar ya kada a cikin bulugun mara illa dai abin da al-imamu tirmidhi ya kada bayan ya kawo hadisin anas bin malik sai ya ce hadisu anasin hadithun laisa isnaduhu bil qawi wannan hadisin na anas da ya ba da labarin mutumin nan da ya samu ciwon ido ne don yana tambayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ya samu damar ya sanya tozali al-imam turmudi ya ce isnadin hadithin ba shi da karfi sai yake wala ya sihu anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-bab shay wala ya sihu anin nabi fi hadha al-bab shay babu wani abu babu wani hadisi da ya inganta dangane da matsala ta sanya tozali ga mai azumi babu wani hadisi da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. in dai hadisin daga manzon Allah ne game da sanya tozali a cikin azumi babu wani hadisi da ya inganta wannan shine abin da al ya faɗa amma in ka karanta littafin Bulughul mara bayanin Ibn Hajar sai yana maka ishara da kamar cewa shi ma al'imamu imam ya ruwaito hadisi ko da yake shi ma da kansa Ibn Hajar ya nuna riwayar ta Ibn maja ce amma bayani game da ingancin hadisai gaba daya waɗanda suka yi magana a akan sanya tozali bayanin na al-imam shi yasa yace rawahu ibnu majah bi isnadin da'if qala turmidi wanda ya nuna cewa al-imam bai ruwaito hadisin ba illa dai shi al-imam ya yayi magana akan duk wani hadisi idan dai ya shafi sanya tozali ga mai azumi to bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya hada da hadisin anas da shi kansa ya ruwaito da kuma hadisin Aisha wanda Imam Ibn Majah ya rawaito al-Imam Tirmidhi bayan ya faɗi wannan magana sai ya ce waqtalafa ahlul ilmi fil quhl lis-sa'im masana sun samu sabanin fahimta game da hukuncin sanya tozali ga mai azumi wato an samu sabanin fahimta a tsakanin masana tun a zamanin zamanin farko fakari haku ba'uhum wasu malamai suna kyamatar idan mutum yana azumi ya sanya tozari ya ba da misali da sufyanu kauri ibn mubarak al-imam ahmad bin hanbal ishaq bin rahawai waɗannan malamai suna kyamatar in dai ka dauki azumi to ka karka sanya tozari kuma manyan malamai da cikin magabata wa hafsa ba'du ahli al-ilm fil kuhl al-sa'im wasu malamai kuma masana daga cikin malaman zamanin farko sun yi sassauci game da al'amari na tozari kamar misali al'imamu shafi kaga ya nuna cewar a zamanin farko an samu sabani game da shin sanya tozari ga mai azumi ya kamata ko bai dace ba wannan hadisin dai da ibn hajar ya kawo yana nuna cewar shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya tozari a cikin ramadan alhali yana azumi kamar yadda aisha ta rawaito kuma ibn hajar ya ce hadisin yana da rauni wato isnadin hadisin yana da rauni haka ma a littafin sa a tafsirul habir a mujallar da shafi na 366 nan ma ya tabbatar da cewa hadisin nan na aisha isnadin sa yana da rauni haka ma al-imam an-nawawi a littafin sharh al-muhazzab shine al-majmu' a mujallar nashi da shafi ɗari biyu da ɗari uku da tamanin da takwas shi ma ya ce rawahu ibn majah da isnadin ba'if al-imam an-nawawi ya ce imam malik al-imam ahmad bin hanbal da waɗancan malamai waɗanda al tun tirmidhi ya kirga suna ganin bai kamata idan kana azumi ka sanya tozare ba yukra wato makaruhi ne ba haram bane amma idan ko ka sanya tozare wa wasala ilal qalb sai ya zama tozalin naka ya isa makoshi ya isa makogoro kana iya jin ɗanɗanon tozalin a makogoron a wuyarka to alimamu malik yace afkar ya nuna cewa azumin ka ya baci makaruhi ne ka sanya tozali amma idan ka saka kuma ka ji ɗanɗanon a wuyarka to azumin ya baci sun gina wannan hukunci akan ne sun gina wannan hukunci ne akan cewar akwai hadisai waɗanda suke nuna babu kyau a samu eh, mai azumi ya sanya tozali amma shi ibn hajar ya kawo hadisin nan duk da cewa hadisin isnadinsa yana da rauni dan ya nuna maka cewa annabi dai sallallahu alaihi wa sallam an samu hadisi da cewa ya taɓa sanya tozali alhali yana azumi to wannan hadisi yana nuna cewa manzon Allah ya sa tozali yana azumi yana da rauni amma akwai hadisai waɗanda suka nuna cewa sahabbanka sun sanya tozali alhari suna azumi kamar misali anas bin malik anas bin malik hadisinsa yana sunan abi dawud annahu kana yaqtahilu wa huwa sa'im yana sanya zali alhali yana azumi hadisin al-imam bukhari ya kawo shi mu'allakan yana sahih bukhari bai kawo isnadinsa ba amma isnadin yana sunan abi dawo, kuma hadisin ya inganta yana sahihu sunan abi dawo, hadisi na 2082 kaga ana sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fa tozali yana wannan hadisin ya inganta wannan hadisin ya inganta sannan akwai hadisin Aisha yana al-mu'jamul awsat na al-imam al-tabarani akwai hadisin abdullahi bin abbas yana shu'abul iman na al-imam al-bayhaqi bi isnadin jayyid bi lafzi ainihin hadisin abdullahi bin abbas shine abinda malamai suka dogara da shi suna cewa sanya azumi sanya dogari ga mai azumi bai kamata ba kaga abdullahi bin abbas sahabi ne anas bin malik sahabi ne anas bin malik hadisi ya inganta tabbas yana sa tozali a hali yana abu abdullahi bin abbas fa hadisin sa yana shu'abul iman na al-imam al-bayhaqi shi ma isnadin yana da kyau wanda al-imam al yana eh, al-majmu' yace isnadin hadisin abdullahi bin abbas yana da kyau bi lafzi al faraja abdullahi bin abbas yana cewa azumi yana lalacewa ta dalilin abin da ya shiga jiki ba abin da ya fito ba ita kuma alwalafa tana lalacewa ta dalilin abin da ya fito daga jiki ba abin da ya shiga ba saboda ka alwala da azumi suna kishiyoyin juna azumi yana baci ta dalilin abin da ya shiga jiki ba abin da ya fito ba Alwalafa tana walwarewa ta dalilin abin da ya fito daga jiki ba abin da ya shiga jiki ba to abdullahi bin abbas wannan fahimtar sare ya faɗi haka don haka sai yana cewa wa idza wajada ta'amahu faqad dakhala idan mutum ya ji ɗanɗanon togali ko wani abu da ya shiga jikinsa ta wata kafa ta jikinsa ya ji ɗanɗanon to azuminsa kenan wato ya riga ya baci ya nuna cewa wani abu ya shiga cikinsa da haka azumi ya baci wannan fatawa ce ta abdullahi bin abbas to amma ba duka malaman hadisi ne suka yarda da cewa abdullahi bin abbas ya faɗi wannan maganar ba wanda shi yasa al-imam shaukani cikin nailul awqa a mujallar na hudu shafi na 243 yana cewa ويجاه بأن في إسناده الفضل بن مختار وهو ضعيف جدا masana hadisi suna cewa wannan labarin da aka bayar game da abdullahi bin abbas duk da cewar akwai malaman da ke ganin isnadin yana da kyau al-imamu ya ce isnadin hadisin yana da rauni sai ya ce wa zahir zahiri shine ma zahaba ilaihi al-jumhur abinda akasarin malaman sunna suka tafi akai eh, illa abinda ka sani shine game da sanya tozali an samu sabanin fahimta a tsakanin magabata wanda shi ne abinda alimamun turmiti ya fada alimamun nawawi ibn hajjar da sauransu masana sun samu sabanin fahimta tun daga zamanin farko game da sanya tozali ga mai azan bisa la'akari da dalilai da aka samu amma akasarin malaman sunna mafi yawan malaman suna cewa halal ne ga mai azumi ya sanya tozali لأن البراءة الأصلية لا تنتقل عنها إلا بدليل waye wanda ke da ikon ya ce kar a yi ko a yi shi ne mazan Allah tun ba a samu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba manzon Allah ya hana babu hadisin wanda ya nuna cewar sai ya ba da bi bane shi ake kira albara'atul aqliya asali annabi ya taba korafi akan sanya tozali ga mai azumi ko bai yi ba idan ta kaddara babu ma hadisin da ya inganta da ya nuna cewar sanya tozalin halal bare ma wannan hadisin da muka karanta na bulugul maram ibnu hajar ya ce yana da rauni al-imam nawawi ya ce yana da rauni amma wasu malaman hadisi sun ce hadisin ya inganta kamar yadda yazo cikin sahihu sunan ibn majah hadisi na 1360 don haka abinda aisha ta faɗa gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanya tozali yana azumi akwai malamai waɗanda sun inganta wannan hadisin ka ƙara da hadisin anas bin malik wanda shi ma ya inganta anas bin malik yana sanya tozali alhali yana azumi saboda haka asali sanya tozali da mai azumi ba laifi ba ne ibn taymiya cikin majmu'u fatawa a mujallar na 25 shafin 241 yace wa idza kanat al da allati ta'umu biha al balwa idan ya zama akwai wata mu'amala ta mutane wacce an riga an saba da ita an riga an saba da ita <clears throat> la budda an yubayyana har rasul bayanan amman dole a samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani mai gamsarwa game da wannan abin <clears throat> wala budda an tanqula tanqula al ummatu zalika dole ne a samu sahabbanta malaman farko sun dauko wannan bayani sun kawo mana sai ya ce to idan kana neman abin da a tarihi na dan adam an sani dan adam baya rabuwa da shi akwai tozari <clears throat> kuma gaskiya ne da har yanzu ana sa tozari abu ne wanda ya shafi rayuwar dan adam ya shafi rayuwar dan adam tun farko tun kafin ma zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an riga an sani mutane suna sha suna sanya tozali fa ma'lumun anna al-kuhla wa nahwahu wa nahwahu mimma ta'umu bihi al-balwa kama ta'umu bihi kamar yadda ka sani tun asali dan adam an sani yana in yayi wanka zai shafa mai wal ibtisal kuma dan adam yakan yi wanka bayan ya yi wanka ya shafa mai walbakur dan adam yakan sanya turaren wuta ne hayaki saboda dakin ya yi kamshi watsibi koko ya shafa turare a jikinsa saboda ya kau da karni waɗannan tun asali a tarihin mutum an san yana yi sabin da za a lura shi ne shin zamanin manzon Allah ana wanka ana sanya tozali ana sa turaren wuta ana shafa mai aju ana yi to ina hadisin manzon Allah da ya hana tunda annabi ya san ana yi wannan shine muhimmin abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya sani ana wanka ana sanya turaren wuta ana shafa turare a jiki ana shafa mai ana sanya tozali ana ado tun kafin sa ana yi kuma har yazo ana yi kuma har yazo duniya ana yi Allah ya saukar da shari'a na azumi to ne annabi ya ce akan wannan shine muhimmin abu falau kana haza mimma yufir da dai a ce yin wanka shafa turare turaren wuta shi ne a sanya mai hayaki saboda ɗaki ya kamshi ko kayan ɗakin su ya kamshi ko bayan kayi wanka ka shafa mai ko a sanya kwalli shi ne tozali da dai a ce ɗayansu yana ɓata azumi labayyana hun nabiyu sallallahu alaihi wasallam babu makawa da an samu hadisi da manzon Allah ya bayani akai kama bayyana al-iqrar bi ghairihi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayanin azumi yana baci ta dalilin wasu abubuwa annabi ya bayyana duk abin da azumi ke baci a dalilin sa to da dai a ce to zali shi ma idan aka sa yana bata azumi babu shakka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa falamma lam yubayyin zalika ulima annahu min jinsi tsid wal bakur wal tun da shi ka annabi sallallahu alaihi wa sallam bai yi bayani game da sanya tozali cewa yana ba ta azumi ba to an sani kenan da tozali da shafa turare da turaren wuta wato shekan hayakin kenan da abin da ya shafi man shafawa ba ta ba ta domin babu shakka da ake suna lahani ga azumi annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa don shi kadai Allah madaukaki ya zaba ya aiko mana da sako idan ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da yana baci ba azumi yana baci saboda waɗannan abubuwa babu mai ikon ya ce azumi ya baci saboda wanda Allah ya turo da sakon bai hana ba shekara nawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana isa da manzanci shekaru nawa akai ana azumi bai taba cewa a daina sanya kwalli ba bai taba cewa a daina shafa turare ba bai taba cewa kada a yi wanka ba bai taba cewa kada a shafa mai na shafawa ba sannan ya gwada cewa abin na halal ne baya ba ta azumi inda zai baka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da sai ya faɗa ta ce wal bakuru kada ya tafa'adu idan an ci an riga an sani idan aka ce an sanya turaren wuta ai hayakinsa yana haurawa ya shiga hancin mutum idan aka sa turaren wuta a daki dole za a samu hayakin ya mamaye daki kuma idan ka shiga yana iya hatta isa kwakwalwarka والبكور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما والدهن يشرب يشرب في البدن ويدخل إلى داخله ibn taymiya ya ce man shafawa da kake shafawa a jikinka shi ma yana shiga fatar ka yana shiga fatar ka wanka da kake da ruwa yana da tasiri kana samun kuzari idan ka yi wanka saboda ruwan yana shiga ta fatar jikinka shi ma waka zalika ya taƙawa bitai da kuwatan jayida idan ka shafa turare shi ma kana samun kuzari kana jin daɗi don kamar wani nau'in abinci ne ga rai na ɗan adam shi turare falamma lam yanha sa'ima an zalika tun da shiga annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya bai hana mai azumi ya shafa turare ba ya shafa mai ya yi wanka ya sanya tozali dalla ala jawazi tatyibihi wa tafsirihi eh, wa dihanihi wa kadhalika istihalu ya nuna cewa sanya tozali shafa mai kowane irin mai sannan wato turaren wuta da shafin eh, turare a jiki ko a kaya duk waɗannan ba sa bata azumi sai yace bayan haka ma waqad kana na fi ahdihi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana tafiya jihadi ana zuwa jihadi ya kharuju ahaduhum imma fil jihadi wa imma fi ghairihi ma'muma wa za a tafi jihadi da azumi a tare mutum a soke shi a yanke shi jini na fita manzon Allah bai taba cewa don ka samu rauni azumin ka ya baci ba bai taba faɗa ba har annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya falau kana hadha yufir da dai a ce samun rauni a jikin mutum jini ya fito daga jikin mutum yana baka azumi babu shakka da manzon Allah ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba falamma lam yanha sa'ima an zalika ulima annahu lam yaj'alhu mufkira tunda shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba ya zo da cewar Allah madaukaki bai saka waɗannan abubuwa cikin waɗanda wato suke bata abubuwan da suke bata azumi don haka an yi sassauci a kansu a shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato tozali babu laifi don mai azumi ya sanya sanya tozali ba laifi bane wannan dalilin sa ibn hajar ya kawo wannan hadisi kuma ba wai tozali kadai ba bare da zo cikin fasawa wallahi na goma nabu ɗari biyu da hamsin da uku ba wai tozali kadai ba duk abin da zai shiga idon dan adam da abin da zai shiga kunnan dan adam <clears throat> baya bata masa azumi shine kamar maganin ciwon ido mutum ba shi da lafiya ya sanya ah, maganin ciwon ido ko ciwon kunne ba laifi ba ne abin da ya zama ba abinci ba ne ba ya bata azumi don haka ya sa malamai ke fatawar hatta inhaler ga wanda ke da cuta ta asma don yana azumi ya sheke inhaler bai bata masa azumi don ba abinci ba ne kowa ya sani inhaler ba abinci ba ne wannan ya sa malamai ke cewa hatta allura idan aka yi mutum ba shi da lafiya an masa allura an samar magani azuminsa bai baci ba wanda yana cikin fatawar lajina mujallar da goma sha biyu dari da saba'in da shida dan an ma mutum allura azumin sa bai ba ba amma idan aka sa mai birika <clears throat> duniya ta sani daga musulmi har kafiri duk wanda aka sa ƙara masa ruwa an kara mar abinci wanda kowa ya sani saboda haka azumin sa ya ɓaci amma idan aka yi mutum allura fa ba abinci bane magani aka sa mai don haka wannan bai bata azumi amma idan aka kara wa mutum ruwa a jikinsa to babu shakka azuminsa ya bace wanda yana cikin almasu'atul fiqhiyya almuyassara mujallad na da ana la'akari da shin me ke shiga jikin mutum wato dan adam ya yadda wannan abin magani ne abinci ne ko ba abinci bane idan ba abinci bane ka shigar da shi saboda larura wannan ba zai bata azuminka ba an yadda abin da ka shigar jikinka ba abinci ba sannan ka shigar da shi a halin larura to ka bai baci ba amma inda za ka shigar da shi da gangan babu larura to yana iya bata ma azumi kamar misali shi shine hayaki din ibn tumi ya yake magana don an yi sanya turaren wuta a daki azumi bai baci ba fa amma inda a ce mutum zai sha taba sigari ba azumin sa yana baci saboda da gangan ya sha ya sanya saboda yana da tasiri a rayuwarsa yana mai tasiri tamfar abinci a yadda shi ya kaddara tunda ya kaddara shi a matsayin abin da rai yake wato samun shakatawa da shi sai yana bata azuminsa wanda ya zo cikin fatawa islamiyya mujallar na biyu shafi na 128 <clears throat> hadisi na gaba وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر حديث لك أبو هريرة الله يكار مسيرجا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يتي من ضع الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي من نسي وهو صائم فأكل أو شرب wanda ya manta yana azumi sai ya ci abinci ko ya sha abin sha falyutimma sawmahu sai ya cika azumin sa kawai fa inna ma aqamahu Allah wa saqahu dan ko Allah ne ya ciyar da shi kuma Allah ne ya shayar da shi muttafaqun alayh wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun daidaita wajen riwayarsa hadisin yana sahihul Bukhari kitabu sawmi babu sa'imi idza akala aw shariba nasiyan lafazin da yazo cikin sahihul Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza nasiya fa akala wa shariba idan mutum ya manta yana azumi sai ya ci abinci ko ya sha abin sha falyutim masaumahu sai ya cika azuminsa fa inna ma aqamahu Allah wa saqahu dan ku Allah ne ya ce da shi kuma Allah ne ya sha da shi lafazin da yana cikin bulugul maram lafazin al-imam muslim ne yana kitabu siyam babu aklun nasi wa shurbuhu wa jima'uhu la yufṭir ja al-imam muslim idan mutum yana azumi sai ya manta ya ci abinci ko ya sha abin sha ko ya tara da iyali in ji al'imamu musulun sunan babin kenan ya manta yana azumi ya tara da iyalinsa za a yi kuyar da bai baci ba ya gara ta azumi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam walil hakim al'imamu hakim a riwayarsa ta wannan hadisin na abu huraira al'imamu hakim shi ma ya ruwaito yana babu man afkara fi ramadana nafiyan cikin al-mustadrak littafin al-imam al-hakim al-mustadrak yana bajin wanda ya karya azuminsa a halin mantuwa sai al-imam al-hakim yace fala qada alaihi wala kafarata sunan babu kenan ba zai rama azumin ba kuma babu kafara wanda duk malaman hadisi sun kawo wannan sannan ya kawo hadisin abu huraira din lafazinsa shine annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man afṭara fi ramadana nasiyan wanda ya ci abinci a watan ramadan wato wanda ya karya azuminsa a watan ramadan a halin mantuwa fala qada'a alaihi wala kafara fa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ramu ko gare shi kuma babu kafara <clears throat> wa huwa sahih Eh, ibn hajar ya ce kuma wannan hadisin na al'imamu hakim shi ma ya inganta hadisin yana sahihu ibn kuzaima yana kitabu sauni babu ma zukira babu zikiri iskasil kaba'i wal kafara ya zo cikin al-mu'jamul awsat na al tabarani yana asnadu dara kutuni kitabu siyar babu shahadati ala ru'yatil hilal don haka ga hadisai an kawo mutum ne ya dau azumi yana cikin azumi tun da dan adam yakan yi mantuwa dan adam yana mantuwa rana da ta buge shi sai ya kira mai fiye wata saboda ka sai sha ko ya ci abinci sannan sai ya tuna cewa ai yana azumi mai annabi sallallahu alaihi wasallam yace falyutimma sawmahu ya cika azumin sa wannan wata gara basa ce wata kyauta ce Allah ya mar ya rage mar wahalan wannan rana don haka ya sha ruwa kuma ruwan bai bata mar azumi ba ga hadisin afili muttafaqun alai yana sahihul bukhari yana sahihu muslim yana da hadisi da yawa ibnu hajar a cikin fathul bari yana sharhin wannan hadisin uh, mujallal na shafin 156 ya kawo bayanin wasu manyan tabi'ai guda biyu al-hasan al-basri da kuma al-imam mujahid in jama'a siyan fala a alai kamar yadda al muslim ya faɗa ba ma cin abinci ba ba ma shan abin sha ba da a ce mutum zai manta yana azumi ya tara da matarsa azumin sa bai bace ba wannan ya zo cikin bayanin al-hasan al da al-imam mujahid wanda duka eh, labarin su yana cikin al-musannaf na al-hafiz Abdul Razzaq kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa al-Imam Mujahid yana cewa law wati'a rajulun imra'atahu wa huwa sa'imun nasiyan fi Ramadan lam yakun alayhi min shay dan mutum ya tara da matarsa cikin wata Ramadan a halin mantuwa da rana ya manta yana azumi ita ma ta manta tana azumi fala shay alai babu kauni azumin su ya inganta waɗannan tabi'ai ne guda biyu to sannan kuma an samu wasu malamai har yanzu daga cikin malaman farko waɗanda kuma su suke ganin ba hakan ba Shi ne ya ba da misali da abuwa ubin abin raba abuwa ubin abin raba shi ma tabi'i wani mutum ya masa tambaya a rajul na sabon ra'atahu nasiyan fi ramadan malam wani mutum ne ya tara da matarsa a halin mantuwa a cikin wata ramadan da rana sai a fa'o bin abin raba ya ce ah, a layata ba bayan da za a yi manta har za kullu alaihi alqafa sai ya rama wanda irin mantuwa ne mutum har zai tara da matarsa da rana wata ramadan a fa'o ya ce sai ya rama azumi to kaga kenan ga dai hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba su buƙatar wani tawili manzon Allah ya ce duk wanda ya manta ya ci abinci ko ya sha abin sha yana cikin azumi sa bai baci ba to amma ta wajen fahimtar waɗannan hadisai tun daga tabi'ai ya zama to an samu sabani waɗannan suna cewa kai tsaye abin da manzon Allah ya faɗa haka ne wasu kuma malaman suna kokarin tawilin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa don haka tun da babu jima'i ciki idan mutum ya tara da matarsa a halin mantuwa azuminsa ya baci ta ya rama don haka yasa aka samu malamai waɗanda suka rabu kashi biyu su ma kamar Alimamu malik Alimamu ahmad bin mashhuri anhu al-imamu al-auza'i hatta Alimamu Shafi <clears throat> suna ganin idan mutum ya ci abinci cikin mantuwa ko ya sha wani abin sha cikin mantuwa wannan ya dace da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ta fashin jima'i ba ba tunda babu shi a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan da za a yi a ce mutum ya manta ya tara da matarsa fa qusuru halatil mujami'i nafiyan an halatil aql cikin abinci abu ne wanda za ka yi shi a cikin takaitaccen lokaci amma tarawa da mace yana ɗaukar lokaci wanda ya kamata a ce ka tuna kafin ka gama tarawa da ita kafin ma ka kai ga tarawa da ita to don haka yasa wasu ke tawilin wannan hadisi wa alhaqa bihi babu shafiya man akala kafiran لنذور نسيان ذلك حتى تساشن مذهب ta Imam Shafi'i wasu malaman na ganin cewar cin abincin ma idan mutum ya daɗe yana ci kai ba za a ce ba laifi ba ya daɗe ya kai minti biyu uku yana cin abinci har yanzu bai tuna yana azumi ba wannan yana daga tawilin hadisin da malamin suka yi kai. ibn da da ya ce zahaba malikun ila ijabil qada'i ala man akala aw shariba nafiya to haka imamu malik ya ce shi duk wanda ya ci abinci azumin sa ya baci ko da da mantuwa ne zai rama idan da gangan ne da kafara amma idan mantuwa ne sai ya rama wa huwa al-qiyas wa amdatu man lam yujib alqada wadanda kuma suka ce ba za a rama azumin ba sun dogara ne da hadisin Abu Huraira wanda muka karanta yanzu kai tsaye daga Annabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu amara bil ikmal bazan Allah shi ya faɗi maganar da kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi sanin me ke bata azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ci abinci ko ya sha abin sha a halin mantuwa mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falyutim masaumahu ya cika azuminsa mazo Allah bai tsaya dogon bayani sai wanda ya dan ya tauna gyada shi sai ya tuna to wanda ya hade ya ba laifi amma kare la annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ci wani abu ko ya sha wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azumin sa bai bace ba ya cika azumi Allah dai ya ciyar da shi Allah ne ya shayar da shi illa dai abinda malamai suke cewa duk sa'ilin da ka tuna kana azumin to sai ka tofar da na baki ka wanda ka hadiye wannan Allah ya yafe ma amma da zaran ka tuna sai ka daina ci da zaran ka tuna sai ka daina sha idan ko ka haɗiye ruwan da ke bakin ka bayan ka tuna to wannan ya nuna cewar ka karya azumin ka domin ba ba halin mantuwa kai ba yanzu da gangan ne ta haɗe ruwan amma matukar baka tuna ba sai da ka sha ruwa ka wanke baki ka ma goge da hankici wannan kuma shikenan Allah ne ya da kai ko da mutum ya dade yana cin abincin tuna da mantuwa ne wannan yasa ibnu hajar a cikin fathul bari yace zahiru hamduhu ala haqiqati shar'iyya fa yutamassaku bihi zahirin hadisin abu huraira babu wani kauce-kauce abinda manzon Allah ya faɗa dole ne a yi riko da shi duk tawilin da za ka yi ma hadisin zai zamanto wato kana raba shi ne da shi manufar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa ya'tabidu aidan bi annahu qad afta bihi jama'atu min sahaba sannan baya ga hadisin Abu huraira din nan ba wai hadisi kawai aka rawaito ba idan za a koma ga su sahabbai fa sahabbai ne ya fahimtar su game da wanda ya ci abinci ko ya sha abin sha yana azumi ibnu hajar yace sayyiduna ali bin abi talib zaid bin sabit abu huraira abdullah bin umar waɗannan duk sahabbai ne fatawarsu kenan duk wanda ya ci abinci a halin mantuwa azumin sa bai baci ba duk wanda ya sha abin sha a halin mantuwa azumin sa bai ba waɗannan sahabbai kuma babban abin la'akari da shi a nan shine ثم هو موافق لقوله تعالى في البقرة وتيدات شدائدين الله تبارك وتعالى يجفدا أتشكون القرآن ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم Allah yana kama mutum ne da laifi abinda zuciyarsa ta kudurta abinda zuciya ta kudurta fannisiyanu laysa min kasbil qalbi idan aka ce mutum yayi mantuwa Allah ba zai kama shi da wannan laifin ba kuma duk sahabban manzon Allah ba a samu wanda fahimtar ta ta saba ma hadisin nan na Abu Hurairah ba Allah ya kara musu yarda <clears throat> sai ce yana kama da sallah da azumi da sallah suna da kabani wannan duk bayanin Ibn Hajar ne فالنسيان ليس من كسب القلب وموافق للقياس في إبطال الصلاة بعمد العقل لا بنسيانه كانت cikin sallah kana cikin tsayuwar sallah sai ka manta ka sa hannu cikin aljihu ka ciro goro ka tauna da ka tauna ka haɗiye sai ka tuna ashe ma ka gama karanta fatiha za ka shiga sura ashe sallah ka ci nan sai ka tofar da abin da ya saura ka kawo hankici ka tace harshenka sai ka karanta sallah sallaka ba ta baci ba saboda ai a mantuwa ne ka ci wannan abin haka ko mutumin da yake sallah sai ya manta ya magana mantuwa Allah ba zai kawo mutum da shi ba wanda ya zo cikin alkur'ani ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ibnu hajar ya ce fa kazalika siyam haka ma azumi haka ma azumi al-imam an-nawawi a sharhin wadannan hadisi yana sharh sahih muslim juz'i na 8 shafi na 35 yace fihi dalalatu li mazhab al-aktharin mazhab al akasarin malaman sunna kaga dai su sahabbai ba a samu sabani a kai ba sahabbai ba a samu sabani a kai ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine suke riko da shi sannan bayan sahabbai fa akasarin malamai fahimtar su ita ce la yuftiru sa'imu bi fi'lihi nafiyan <clears throat> mai azumi dan ya aikata wani abu a halin mantuwa abin da ke sa azumi ya baci sai mutum ya aikata amma a halin mantuwa akasarin malamai a tarihin musulunci sun ce azumin sa bai baci ba domin idan ka ce azumin ya baci to kamar kana warware ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا Allah karka kama mu idan mun yi mantuwa ko mun yi kuskure to shi wannan mantuwa yayi sai aka ce azumin sa ya baci idan aka ce azumin sa ya baci kaga an kama shi da mantuwa amma idan aka ce azumin sa bai baci ba ya nuna cewa eh ya dace da ayar alqur'ani Allah ba zai kama musulmi akan abin da ya aikata shi a halin mantuwa ba wannan shi ne abin da ibn hajar yake faɗa abin da al an nawawi yake faɗa masana hadisi suna cewa akasarin malamai a tarihin musulunci abin da suke faɗa ke ba daidai ba ne mu samu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mu ki aiki da shi mu yi riko da fatawar wani malami babu malamin da ke gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn kudama shi ma haka ya faɗa cikin littafin sa al mugni a mujallar da uku shafi na 23 yana cewa hadhihi matsala, wannan matsala ta cewar mutum yana azumi ya aikata wani abin da zai bata azuminsa a halin mantuwa idan mun duba ga hadisi ya inganta daga manzon Allah hadisin ma mustafakun alai yana sahihu. bukhari yana sahihul muslim kaga in kana maganar hadisin da ya inganta shi wannan ya kai makura sannan in ka koma ga sahabban manzon Allah ga bayanin sayyiduna Ali bin Abi Talib sayyiduna Ali yana cewa la shay'a ala man akala nasiyan sayyiduna Ali yace babu komai babu laifi ga wanda ya ci abinci a halin mantuwa alhali yana azumi saboda ka azumin sa ya inganta yace wa huwa qawlu abi huraira wannan ita ce fatawar abu huraira shi ma sahabi ne wa ibn umar ga abdullah bin umar in ka dawo ga tabi'ai ga al-imam qawus ga ibn abi zibin al-imam al-auza'i cikin malaman farko al-imam sauri al-imam shafi'i hatta al-imam abu hanifa al'imamu ishaq amma al'imamu malik yana cewa azumi ya ɓaci to idan waɗannan akasarin malamai fahimtar su ta dace da hadisin mazan Allah sannan babu wani malamin da ba a samun sa da kuskure inda aka samu malami fatawassa ta saba ma akasarin malamai fatawassa ya zamanto ta saba ma zahiri umarnin manzon Allah sai a ajiye magana sa a nema masa gafaran Allah subhanahu wa ta'ala don haka yasa ibnu qudama yace to ga hadisin abu huraira wanda muka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam don Allah yana cewa idza akala ahadukum aw shariba nasiyan idan waninku ya ci ko ya sha wani abu halin mantuwa fal yutimma qawmahu ya cika azumin sa kawai fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu dan ku Allah ne ya ciyar da shi kuma Allah ne ya shayar da shi saboda Allah ne ya nufe shi da mantuwa kaga Allah ya yi dafin zai rage ma wahalar azumin wannan rana saboda haka sai ya sa maka mantuwa sai ka ci abinci ka sha abin sha kuma don Allah ba zai kama ka da laifi ba don haka ka ga kenan azumin ta ya inganta a wani lafazi man akala aw shariba nasiyan fala yuftir man akala aw shariba nasiyan fala yuftir wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> wanda ya ci abu ko ya sha wani abin sha a halin mantuwa fala yuftir bai ba ta azumin sa ba fa ma huwa wani arziki ne da Allah madaukaki ya bashi wato abinci ne Allah ya koro masa muje hadisi na gaba wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo hadisin daga abu hurairah قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzon Allah ya ce man zara'ahu alqai'u wanda amai ya rinjaye shi wanda amai ya shi yani galabahu wa lil khuruji haka malamai suke fassara kalma ta zara'a misali shine cikin ka shafin qina na nabi shafin 371 da lisanul arab da sauransu wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda amai ya rinjaye shi amai ya fi karfin ka yi ta kokari ka hana ka gaba da kanka ka kakalo ba kenan fala ka ba alaihi ba zai rama wannan ranar ba wa man istaqa'a amma wanda ya kakalo amai istaqa'a ya jawo aman da kansa fa alaihi alqada zai rama zai rama wannan azumi rawahu al malamai malaman hadisi biyar suka rawaito shi al-imam abu dawud ya rawaito shi yana kitabu sawm babu sa'imu yastaqi'u amidan idan mai azumi ya kakalo amai da gangan ne hukuncinsa sai kawo hadisi amma lafazin al-imam abu dawud ya bambanta da wanda ya zo anan man zara'ahu qai'un wa huwa sa'imun man zara'ahu qai'un wa huwa sa'imun shine lafazin al-imam abu dawud wanda amai ya rinjaye shi wanda amai ya fi karfin sa alhali yana fa laysa alayhi qaba'un babu ramuko da zai yi ma wannan ranar wa in ittaqa'a amma idan kakalo amai yayi فليقضي سيارام والناران الإمام النسائي يروي حديث ينا السنة الكبرى الإمام الترمذي يروي حديث ينا كتاب الصوم باب ما جاء في من استقاء عمدا <clears throat> لفظ الإمام الترمذي من زرعه القيء فليس عليه قضاء من زرعه القيء فليس عليه قضاء من دعم يرن جايش amai ya fi ƙarfinsa babu wani ramuko da zai wa manista a amdan wanda ya kakalo amai da gangan falyakubi zai rama wannan ranar in ji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sunan ibn majah kitabu siyam babu ma jaa fi sa'imi yaqi lafazin al-imam ibn majah idza zara'a idza zara'a as-sa'im al-qay'u idza zara'a sa'im al-qai'u idan amayyarin jayi ne azumi fala fiqra alayhi to azumin sa bai baci ba wala qada alayhi don haka ba zai rama wannan ranan ba fa idza taqayya amma idan shi ne ya jawo aman فعليه القضاء للي رامكو تنا وجب أكنسا فاتو رامكو ينا وجب أكنسا kaga kenan ashabu sunan sun rawaito hadisin da kuma al-Imam Ahmad sune waɗanda yake nihi da rawa al al-imam abu dawud al-imam tirmidhi al-imam an-nasa'i al-imam ibn majah al-imam ahmad yace ahmad amma al ahmad ya aibanta isnadin hadisin ya nuna cewa isnadin hadisin yana da illa yana da naqas hadisin bai inganta ba yana al shafi na wanda al bai shi ya da labarin fatawar Alimamu ahmad ga wannan hadisi yana a sunan kubra a mujallar nasu shafin 219 Alimamu imam al ya ce, ƙala abu dawud sami ito ahmad ibn hanbal Na ji Alimamu ahmad bin ya yaqul laisa min za shaikun. wannan hadisin ba komai ba ne. to shi Alimamu ahmad ya nuna hadisin yana da rauni ibn hajar ya ce wa kawahu dara kutuni amma al-imam dara kutuni wanda shi ma malamin hadisi ne shi kuma ya karfafa isnadin hadisi wato haka akan samu domin tabbatar da ingancin hadisi wani malami idan ya yi nazari game da isnadin hadisi yakan ce hadisin bai inganta ba wani malami kuma a ka zai ce a wannan hadisin ya inganta da haka ake gane gaskiya dangane da wato ingancin hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam ad-darqutni yayi magana kan wannan hadisi a cikin sunan ad-darqutni kitabu siyam babu al-qiblati li-sa'im abinda yake al-imam ad-darqutni yake ruwatuhu ruwatuhu kulluhum thiqatun marwaitan hadisin nan gaba ɗayan su amintattun malamai ne babu wani abin da ke da aibu game da hadisin kuma akasarin malamai suna inganta wannan hadisi in ban da shi al-imam Ahmad bin Hanbal Allah mu dauke masa rahama <clears throat> hadisin yana sahihu sunan Tirmidhi hadisin ishirin. Ibn Hajar cikin Fathul Bari yi magana kan wannan hadisin har yanzu yana mujallal hudu shafin da da ɗari saba'in takwas. wa kad ikhtalafa as-salaf fi al-mas'alatayn amma al-qayb fa dhahaba al-jumhur ila at-tafriqa bayna man sabaqahu fala yuftir wa baina man ta'ammadahu fa yuftir yana cewa akasarin malamai sun tabbatar da al'amarin da ya zo cikin wannan hadisi a tarihi akasarin malamai suna suna cewa ana la'akari ne da dalilin zuwan amai idan amai ya zo da kansa to azumin mutum bai baci ba amma idan mutum da gangan ya kirkiro amai to azuminka ya baci kamar yadda zahirin lafazin da ya zo na hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake ishara shi kuma babu wani sabani kamar yadda ibn al-munzir ya bada labari cikin kitabul ijma ala butlan saw bi ta'ammud al-qaidi zahiri yanda hadisin nan ya nuna babu wani sabani akan cewa duk mutumin da ya kirkiro amai da gangan alhali yana azumi azumin sa ya baci babu wani sabani akai babu sabani fahimta a tsakanin malaman sunna magabata akai ibn hajar ya ba da labari sannan yana cikin kitabu da ijma na ibn munzir wa hiya ihdar riwayatayn an malik wannan ya nuna cewar idan mutum ba kirkiro amai yayi ba to azuminsa bai baci ba idan amai ya rinjaye mutum ya fi karfinsa amma idan mutum shi ya kirkiro aman to babu shakka azuminsa ya baci kamar yadda zahirin wannan hadisi ya mana ishara ce اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله حديث نقبل وعن جابر وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما an karbo hadisin nan daga jabir bin abdullah Allah ya kara musu yarda da shi da mahaifinsa domin dukkan su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jabir yace lallai manzon Allah kharaja amal fath ya fita daga madina a shekarar da aka samu nasara ila makka zuwa garin makka shekarar da aka samu nasarar makka wato a shekarar da makka ta zama birnin musulmai wannan ya auku a shekara ta takwas daga hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin wata ramadan hijira na da shekara takwas a watan ramadan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fita daga madina zuwa makka yana tare da sahabbansa dubu goma wannan ita ce ake kira fatu makka nasarar makka a wata ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wanda ya zo labarinsa yana da tsawo yana cikin littafin tarihi na ibn kasir al-bidayat wa nihaya a mujallar na shida shafin dari biyar da sittin da takwas da alkabir fi tarih na ibn al-asir mujallar na biyu shafin gari da goma sha biyar to jabirai ba da labari wannan tafiyar da aka yi tsakanin madina zuwa makka kasan a zamanin su dai babu jirgin sama ba mota saboda ka suna kan rakuma suna kan dabbobi a ƙasa suke tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai kharaja amal fathi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga madina a shekarar da aka samu nasarar makka ila makka ya doshi makka fi ramadan a cikin watan ramadan fa sama annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumi yana azumi da aka baro madina hatta balaga qura har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso qura al wato qura al wani kwari ne kamar yadda malamai suke magana akai wani kwari ne yake da wannan sura yanda ya zo cikin sharhun a ala sahihi muslim juz'i na bakwai shafi da talatin yana wani kwari ne babba wanda ke gaban usfan bi samaniyati amyad mil takwas tsakaninsa da usfan mil takwas tsakanin wannan kwari da usfan wanda usfan din har yanzu birni ne wani dutse ne baki wanda ake kiransa al-qura'u din qura eh, wa huwa jabalun aswad muttasilun bihi akwai dutse da ke haɗe da wannan kwari da ke sa ake kiransa kura algame tsakaninsa da garin makka kilomita 60 ne kaga an kusa isa makka manzon Allah ya bar madina ya yi nisa fa saman nasu mutane na azumi sun da abi kadahin sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kira aka kawo masa wani kofi min ma'in da ruwa a ciki farafa abu sai da ya daga shi a sama sai da ya daga sama hatta nazaran nasu idai har sai da mutane suka halgi wannan kofin sun ba shariba sannan manzo Allah ya saukar da hannunsa sai ya sha ya sha ruwan annabi ya nuna ma duniya ya karya azumin kuma azumin ne ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya nuna ma duniya ya nuna ma duk jama'an da ake tare da su sai da ya daga farafa'ahu hatta nazara nasu ilai saboda duk idanun mutane yana kan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su yi koyi da duk abin da ya aikata don haka suna kallon duk abin da manzon Allah ya yi maganarsa tafiyarsa cin abincinsa komai saboda cewar Allah da kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wannan yasa sahabbai ba sa kyale komai ga manzon Allah sai abin da manzon Allah ya faɗe su yace wannan banda kuna wane ne kadai to sai su bari to annabi ya daga kofi sama ga ruwa ciki ya sha mutane na gani faƙila lahu ba'da zalika jabir yace to bayan haka ya faru sai aka ce masa inna ba'dhan nasi qad sama ya rasulullah akwai ko wasu daga cikin mutane su har yanzu suna azumin su duk abin da kai nan bai sa wani ya kare azumin ka ba ku duba sha'anin jama'a annabin da ya zo da sako daga Allah game da azumin ya karya azumin amma akwai wani dan dagaji shi har yanzu yana azumi bai karya ba sai mazan Allah ce ula'ikal usatu waɗannan su ne masu sako ula'ikal usatu waɗannan su ne masu sako ya ke nishi da masu sako masu saba wa annabin Allah shi kansa annabin suna ganin bai daidai ba kenan ko sun saba miki wanda hadisin yana fahimu Musulmi yana kitabu siyar babu jawazi saumi wal fitr fi shahri ramadan lil musafir wanda shine dalilin da sa Imam Muslim yayi wannan babu da cewar babu laifi ga matafiyi matafiyi a watan Ramadan yana iya kare azumin sa saboda shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar Madina dubu tafiya ma irin ta zamanin da ga nisa ga azumi ga zafi ibn hajar yace wa fi lafzin a wani lafazi ba wai haka kawai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare azumin ba faqila lahu an zo ne aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam inna an-nasa qad shaqqa alaihim siyam ya rasulullah lallai fa azumin nan ya wahalar ga mutane shaqqa alaihim as-siyam azumin nan ya wahalar ga mutane wa inna ma yanzuruna fi ma fa'alta suna jiran su ga me zakai wani ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah jama'a fa sun galabaita ga tafiya ga zafi ga wahala azumin nan suna cikin wahala suna sauraro su ga me za ka yi saboda suna fatan za a samu sauki daga Allah don haka ba za su yi magana ba wani zo ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam fada'a bi qadahin min ma'in manzo Allah a kawo masa wani madaukin ruwa ba'da al-asr bayan ma al kenan kaga abin da ya rage yinin ya kusa karewa amma tun da aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen da ake tare da su sun kosa wato a karya wannan azumi saboda wahalar da suke ciki manzon Allah sai ya karya wannan azumi kaga shi dai bai da wahala tunda shi ma ya riga ya faɗa mana cewa Allah tabaraka wataala yana ciyar da shi yana shayar da shi don haka azumi ba ta wahala annabi sallallahu alaihi wasallam amma yayi haka saboda sauki ga al'umma fa shariba sai ya sha wannan ruwa din rawahu muslim duk yana karkashin hadisi guda ne a cikin sahihu muslim kuma hadisin yana sunanun nasa'i yana kitabu siyam yanda ya zo a sunanun nasa'i fa nasi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga wannan madaukin ruwa sama mutane suka hanga sannan ya sha sai sahabbai suka zama kashi biyu wasu suka karya azumi wa wasu kuma suka ci gaba da azumin su fa balagahu anna nasan samu labari ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai fa akwai wasu mutane har yanzu suna azumin nan fa kana sai manzon Allah yake ulaika al-usatu wadannan sune masu saba ma manzo masu saba ma annabin Allah hadisin yana sunan Tirmidhi babu ma ja'a karahiyati samu fi safar kuma al-imam Tirmidhi yace wannan hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan al-imam Tirmidhi ya faɗi haka sai yace to ba wai Jabir ne kada ya bada labarin ba daga cikin sahabbai akwai Ka'ab bin Asim da Abdullah bin Abbas da Abu Huraira duk sun bada labarin wannan tafiya eh, da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi da kuma karya azumin da yayi a cikin wannan tafiya din to al-imam an-Nawawi a sharhin hadisin a sharhin sahihi muslim juzi na bakwai shafin ɗari biyu da talatin ke zahiru tarjihul fitri kaga zahirin hadisin nan yarin jayar da cewa mutum ya karya azumi ya aje azumi idan yana cikin tafiya ya aje azuminsa to amma akasarin malamai mafi yawan malaman sun sunna suna cewa abinda aka fi so ga mai tafiya matafi abinda aka fi so gare shi shine yi azumi ba kare ba Abin da aka so ga mai tafiya ya yi azumi aka sanin malamai a tarihi to sai wasu na ganin la ba shi ne aka fi so ba a yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kari a daina azumi idan mutum yana cikin tafiya ya bar azumi idan yana cikin tafiyar yana azumi ya gada wahala to ya karya wannan babu sabani a kai to amma shin tsakanin yin azumi ga matafiyi da aje azumi wanne yafi akasarin malamai suna cewa kai azumi shi me yasa saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso madina da azumi kuma gashi matafiyi ne me yasa ya karya azumin saboda an samu wahala ashe kenan mafi dacewa ga mai tafiya matafiyi shine yayi azumi wanda shine fahimtar akasarin malaman sunna eh, bi anna hadha kullu fi man yakhafu dararan aw yajidu mashaqqa amma idan ka ɗauki azumin sai zama ka samu damuwa ka samu kunci kama huwa farihun fil ahadi kamar yadda yazo cikin waɗannan hadisi babu ne idan mutum ya karya azumi akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda ya zo da wannan bayani yana cewa kunna nazu ma'a rasulillah mun kasance muka tafi yaki tare da manzon Allah sai Ramadan a watan Ramadan amin nas wa minna muftir wani daga cikinmu yakan ɗauki azumi wani kuma ya zama to ya aje azumi za mu tafi jihadi za mu tafi jihadi in ji abu sa'idin kuma tare da manzon Allah ba wai a zamanin ba za mu tafi jihadi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma cikin mayakan wasu suna azumi wasu ba su azumi sai abu sa'idin ya ce fala yajidu sa'imu alal muftir wal muftiru alal sa'im wanda ya dauki azumi baya goranta ma wanda bai yi ba wanda bai yi ba baya goranta ma wanda ya dauki azumi ba mai ganin cewa ya fi wani illa dai kai baka yi ba wancan bai yi ba mu ba mai cewa dan me ya rauna an man waje da kuwatar fafamu idan kana da kuzari kana jin zaka iya bismillah sai kai azumi bai na zalika hasan wa ya rauna an waje da ba'fan idan kana da rauni kana ganin zaka wahala fa afara sai ka ajiye azumi fa inna zalika hasan shi ma yana da kyau don haka al-imam an-nawawi ce wa hadha sarihun fi tarjih mazhab al-akthari wanda mazhaba ta akasarin malamai wato mazhabar ita ce mafi dacewa gareka ka kai azumi tabdilu sawmi liman ataqahu bila darar idan zaka iya azumi ba za ka cutu ba to kada ka daina azumi don kayi tafiya wala mashakkatin zahira wannan shine abin da aka sanin malamai suka yi magana a kai yau da shine al nawawi yake rinjayarwa kamar yadda ya zo cikin sharh sahih Musulmi to ga hadisi na gaba wanda shi ma yana yana daga cikin hujjar waɗanda ke ganin bai kamata a yi azumin ba wa an hamzata bin amrin al-aslami radiyallahu anhu wato an karbo hadisin daga hamza bin amrin al-aslami Allah ya kara masa yarda annahu qala ya ce ya rasulallah ajidu bi watan alasiyami fi safar ne ina samun kuzari na yin azumi a cikin tafiya wannan sahabin yake gaya ma'anar sallallahu alaihi sallam shi yana da kuzari yana da karfin hali yana da juriya zai iya azumi yana tafiya bai samun wahala sai yace fa hal alayya tunahu shin akwai laifi a kaina dan na ki aji azumi ina azumi na ko da tafiya ta same ni fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace hiya rukhsatun min Allah sauki aka samu daga Allah fa man akhadha biha fa hasan wanda ya dauki wannan sauki ya kyauta wa man ahabba an yasuma fala junaha alayhi wanda ke son yayi azumi to babu laifi a kansa kaga wannan ma yana kamar yadda al na Nawawi ke faɗi wannan ma yana nuna cewar an fi son kai azumin domin shine asali an fi son kai azumin idan zaka iya amma dai sauki ne Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa wanda hadisin yana nuna yayi ma musulmai hadisin yana nuna cewar ba laifi bane dan mutum ya yi azumi ko ba laifi bane dan ya aji azumi alhali yana cikin tafiya wannan shi yasa ibn hadari ya kawo wannan hadisin rukhsa wato sauki ne daga Allah tabaraka wa ta'ala rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito hadisin yana kitabu siyam babu takhyir fi sawmi wal fitr fi safar hadithi na 1121 ibn hajar yace wa asluhu fil muttafaq asalin hadithin nan ya zo cikin riwayar da aka samu daidaituwar al-imam bukhari da muslim akai wato asalin hadithin yana cikin sahihul bukhari da sahihul muslim shine al-muttafaq alayhi من حديث عائشة حديث عائشة لترويجو أن حمزة بن عمر سأل حمزة بن عمر شيئتا بيقى عن صلى الله عليه وسلم وتو حديث ينا صحيح البخاري باب الصوم في السفر والإفطار ينا صحيح مسلم كتاب الصيام باب التخيير في الصوم والفطر في السفر ينا حديث ينا عن عائشة عائشة الله تعالى مسير annaha qalat tace sa'ala hamzatu bin amr al-aslami rasulullah hamza bin amr yayi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kana yasrudu sawm shi wannan sahabi baya fashin azumi duk ranar duniya sai yayi azumi shi ba magana ramadan kowace rana azumi yake in ba ranakun da shari'a ta hana ba kamar yadda aisha ta faɗa kana ya furudu yana jera azumi sai ya ce ma'anar sallallahu alaihi sallam ya rasulullah shin ko akwai laifi gare ni ina shi gaba da yin azumi na ko da tafiya ta same ni sai annabi sallallahu alaihi ya ce in shi ita fa sum wa in shi ita fa aftir in ka ga dama yi azumi in ka ga dama aje kuma hadithin yana sunan tirmidhi sai hadisi na gaba wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma an karba hadithin daga Abdullahi bin abbas Allah ya kara musu yarda قال رخص للشيخ الكبير عبد الله بن عباس yace an yi sassauci ga wato tsoho mai yawan shekaru shine al-shaykh al-kabir idan aka ce al-kabir mai yawan shekaru ba kowane irin tsoho ba tsohon da shekarunsa sun yi nisa sun yi yawa an yi masa sassauci an yuftira ya aji aji wa yut'ima an kulli yawmin miskinan ya rika ciyar da miskini guda a madadin kowace rana ya ciyar da miskini guda a madadin kowace rana anas bin malik ya nuna mana wannan a rayuwarsa domin anas bin malik ya yi tsawon rai ya tsawon rai ta kai ga baya ma iya azumi kafin allah ya karɓi ransa saboda haka anas bin malik sai ya dafa abinci idan misali ramadan an yi kwanaki 29 to sai ya dafa abincin da zai ishi mutum 29 ko ba zai ba sai bayan ramadan ya wuce sannan zai dafa abincin sai ya kira talakawa mutum 29 ya ce ku zo ku ci idan sun ci suka sha ruwa suka tashi an gama kaga kowace rana an ciyar da miskini guda ba wai zai ciyar da miskini abinda zai karya da abincin rana da abincin yamma ba haka bane sau daya idan aka ciyar da talaka shi kenan wala qaba alai kuma babu wata babu ramuko da mutum zai wannan ya zo daga fassaran Abdullah bin Abbas wanda ce rawahu dara Daraqutni al dara Daraqutni ya rawaito hadisin yana kitabu siyam babu tulu'i shamsi ba'da al-iftar ce wal hakim hakanan al-Imam al-Hakim shi ma ya rawaito hadisin wa sahahahu al-Imam Daraqutni da al-Imam al-Hakim sun inganta wannan hadisin Hadisun yana sunan abi kitabun kitabu sau yana magana a kan mutane guda uku mutane guda uku da tsoho wanda shekarunsa sun yi yawa da mace mai ciki da mace mai shayarwa yana magana akan waɗannan shin akwai sauki da aka samu game da shari'a dangane da su abdullahi bin abbas yana fassara aya ta 184 ne ta suratul baqara wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskinin wanda Allah da kansa ya faɗa waɗanda ya zama suna wahala game da azumi to za su ba da fansa ne na abincin talaka a madadin azumin da za su yi zai na aka ce yi tsaye kunafu anan ana abinda ya zamanto azumi yana wahalar da su to su ba za su yi azumin ba sai dai su ba da fansar ciyar da talaka a madadin azumin da za su yi sai abdullahi bin abbas ya fassara wato a cikin sunan dara kudini din yana cewa wanda ya zo cikin sunan abi kanat rukhsatan li shaykh kabir idan aka samu wanda tsufa sai masa yawa wal mar'at kabira ko aka samu tsohuwa da ya zamanto girma ya mata yawa shekaru sun yi yawa wa huma yutiqalu siyam ba su iya jure azumi an yuftira wa yut'ima za su aje azumin amma za su rika ciyar da talaka makana kulli yawmin miskina abdullahi bin abbas ya ce wal hubla mace mai ciki ita ma haka wal murbi'u mace mai shayar da nono ita ma haka amma su biyu din nan akwai sharadi da mace mai ciki da mace mai shayarwa idza khafata sai in suna tsoron za su to wannan shine kuskuren da mata suke yi a yanzu mace kawai da ta samu juna biyu sai ta aje azumi kuma ba haka abdullahi bin abbas sai faɗa ba abdullahi bin abbas ga fassarar wannan aya abin da ce idan sun ji tsoron za su cutu don haka yasa kamar yadda zo cikin kitabul insaf mujallar na bakwai shafin ɗari uku da tamanin da biyu wajibi ne mace mai ciki mai juna biyu ta yi azumi wajibi ne mace da ke shayar da yaro ta yi azumi yaushe ne aka musu sauƙi su daina azumi shine lokacin da suka fara jin tsoron za su idan don matan iri-iri ne akwai mace mai wato kuzari wacce take iya azumin tana shayar da yaro kuma za ta yi azumi saboda haka bai dace gare ta ta yin azumin ba saboda maganar abdullahi bin abbas idan kafata shi ne imamu abu da ya ce ya'ani ala auladihim wato tsoron da abdullahi bin abbas suke faɗa ba ma rayukan su kawai ba tsoro ne ma rayukan da suke rike da su ita mace mai ciki idan ta fara jin tsoron jinjirin da ke cikinta zai cutu saboda azumin da take yi to ya kamata <clears throat> sai ta daina ita ba mace da ke shayarwa idan ya zama to an fara rasa nono jinjirin zai cutu shi ita ma sai ta ajiye wannan azumi al-imam al-aini uh, hafiz al wanda ke sharhin sahih al-bukhari umdatul ya yace kuma ba abdullahi bin abbas kadai ba sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda abdullahi bin abbas abu huraira waɗannan sahabbai duk sun tabbatar da wannan karkashin uh, fassarar wannan aya ta 184 ta suratul baqara don haka la shakka da tsoho ko tsohuwa su waɗannan babu wani zaɓe idan shekaru sun yi yawa to tsoho ba zai yi azumi ba sai da ya rika ciyar da talaka a madadin kowace rana amma mace mai ciki da mai shayarwa ba akwai sharaɗi ta idan suna tsoron yaran nasu za su cutu ko kuma su kansu to lokacin ne za su ciyar abinda ake ciyarwa ko dai a dafa abinci da zaman to an ba mu talakawa a dafa abinci a ba mu talakawa misali a irin takeaway din nan kai takeaway in ka zo ka raba mutum 29 shikenan ka gama ba da ciyarwa na wannan wata idan azumi kwanaki 29 yi sannan ko kuma ka yi irin yadda eh, yanda Anas bin Malik yayi wanda labarin sa yana a sunan kubra na al-Imam al-Baihaqi yana mujallar na hudu shafi na 230 35 Anas bin Malik yana dafa abincin ne sai ya tara talakawan su ce wannan babu laifi duk yadda mutum yayi ko ko idan mutum zai bada a ainihin hatsi to sai ya bada sa'i guda a madadin kowace rana akwai malaman da ke ganin za a ba da mudun mafi dacewa shine sa'i hadisi na gaba <clears throat> wa an abi huraira ta radiyallahu anhu an karbo nan daga abu huraira Allah ya kara masa yarda abu huraira ya ba da labari kala yace a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa kala sai ce halaka ya rasulallah na halaka قال في مرضى الله يتي وما أهلكك ما يهلكك قال في يتي وقعت على امرأتنا أوكا وما كان في رمضان درانا أو تا رمضان ينهم يا تارة إيالنسا درانا أو تا رمضان مشي كاكا يا بكل فقال في مرضى الله يتي هل تجد ما تعتق رقب ما تعتق رقبة شنكاسا ka ذاك إيه إنت za wuyan baiwa saboda shi ne kafara ƙala sai ce la babu ƙala sai ce fa hal tastati'u an tasuma shahrayn za ka iya azumin watanni biyu a jere babu fashi ƙala sai ce la ba zan iya ba ƙala sai ce fa hal tajidu ma tut'imu 60 miskina ka samu duk kudin da za ka iya ciyar da talakawa 60 ƙala la ce babu Tun majalisa ta ya zauna yanzu Allah bai ce markoli ba kuma fa utiya sallallahu alaihi wasallam bi arakin fihi tamrun sai aka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo wato kyauta ga manzon Allah na wani kwando da ya zama akwai dabino cikin sa ya zo cikin sahihul bukhari al-araq al-miktalu shine kwando ya fassara wannan kalma ta al-araq almiktar wani kwando ana da dabino cikinsa faƙala sai ce ta saddar bi haza sai manzan Allah ya mar kyauta ya ce to tun da ba ka da abin da za ka yi kuma dole sai an yi kafara manzan Allah sai ya taimaka mishi wanda wannan ya nuna cewar kana iya taimaka wa mutum game da kafara idan ya shafi ta fashin dukiya amma aiki na jiki wani baya ma wani kaga ba a kasa azumin kafara na watanni biyu misali kai ka yi wata guda matar ka sai wata guda ko kanin ka ba a haka dole sai dai kai fara na kai kaɗai don azumi ibada ce ibada na jiki ibadan jiki ko ba a taimakawa mutum amma ibada ta dukiya ana taimakawa mutum shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan kwando na dabino yace ka je kai kai sadaka da shi tasaddaq bi hada ka je ka bada sadakan wannan sai mutum yace a ala afqara minna ya rasulullahi ga waɗanda suka fi mu talauci in je ba da sadaka ga wanda ya fi mu talauci sai ke fama ma baina labatai ha wallahi ya rasulullah babu ahlu baitin babu mutanen wani gida tsakanin marmara biyu na garin madina saboda madina tana zagaye da marmara gaba da yamma marmara duwatsu ne wasu bakaki ga wanda ya tafi madina ya ga irinsu don haka yasa ake kiranta Ah, tun manzo Allah da ya hijira ya dawo madina ba Allah ya masa misali da yadda garin yake fama na labata ya ahlu baitin ai babu wani gida babu mutanen wani gida tsakanin marmara biyun nan duwatsu biyu na madina ahwaju ilaihi minna waɗanda suka fi mu bukatar wannan dabino shi an ba shi sadakan dabino ya je ya bayar don a ce mu samar da kafara ya ce to ai shi ma ya fi kowa bukatar wannan dabino wa zahikan nabi sai manzon Allah ya fashe da dariya hatta badat an ya buhu har sai da fikokin haƙorarsa suka bayyana sun makala ta yace izhab to je ka fa at'imhu ahlaka ka ciyar da matanka ka je ka ciyar da matanka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam rawahu sab'a wal lafdhu li muslim malaman hadisi bakwai yana nuna cewa duk malaman hadisi manya sun ruwaito wannan hadisin amma lafazin da ya kawo ya zo cikin sahihu muslim wato yana sahihul bukhari kitabu kafaratul ayman babu man a'ana al-mu'sira fil kafara wanda shine dalilin ne sa al-imam bukhari ya wannan babi babu laifi ka taimaka ma wani da dukiya saboda yayi kafara yana sahihu muslim kitabu siyam babu taglib tahrim al-jima'i fi nahari ramadan da sunan abi dawud babu kafaratu man ata ahlihi fi ramadan هنا سنن النسائي الكبرى سنن ابن ماجه باب ما جاء في كفارة من افطر يوما من رمضان أكن المسند الإمام أحمد وند الإمام الترمذي بيكاو حديث يمشي والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من إفطار من افطر في رمضان متعمدا من جماع وأما من أفطر متعمدا من أكل أو شرب babu saɓani a kan cewar duk mutumin da ya tara da matarsa da gangan da rana babu shakka azuminsa ya ɓace dole sai ya yi kafara bayan kafaran nan ma sai ya rama wannan ranar don haka azumin kwana 61 ne ba 60 ba ne zai yi 60 na kafara ya rama kwana guda wanda wannan hadisin ya inganta kamar yadda bayanin sai zai cikin irwa ulgali amma inda aka samu sabani shine idan mutum da gangan ya ci abinci ko da gangan ya sha abin shafa shi kuma zai yi kafara wannan shine yadda aka samu sabani kamar misali ta sashin al-Imam Malik yana ganin cewa idan mutum ya karya azuminsa ya ci abinci ko ya sha abin sha da gangan to zai yi kafara amma malamai da yawa suna ganin ba ba a hada su domin ba abu ɗaya bane kamar yadda Ibn Taymiyyah yake faɗa akwai bayanin sa da yazo cikin al-ikhtiyaratu fiqhiyya shafi na 65 idan mutum da gangan ya karya azumi ko ya ƙi yin azumin da gangan bila uzbrin babu wani dalili haka kurum ya karya azumi ko ko babu wani dalili haka kurum mutum ya ƙi sallah har lokacin ta ya fita to ba zai rama ba ba zai rama azumi ba kuma ba zai rama sallah ba in ma ya rama su wala tasfihu min Allah ba zai karba ba Wanda shi ne abin da ya inganta idan mutum da gangan yana zaune ya ƙi yin sallah na akwai waɗanda ke haɗa sallolin wuni guda yana da damuwa saboda haka ba zai sallah a zahar la'asar ba sai ya koma gida sai ya haɗa su gaba ɗaya guda biyar mata da yawa suna mana tek suna mana tambaya irin waɗannan mazaje suna tare da su to cewar za a rama sallah shi ya sa masu ke haka idan ka bar sallah lokacin ta ya wuce babu dalilin za a rama babu wannan a sunnar manzon Allah babu shi saboda sallah tana da lokaci in kuwa baka yi ta ba ya wuce an gama wa ya faɗi haka sayyiduna abubakar as-siddiq sayyiduna umar bin al-khattab sayyiduna ali bin abi talib abdullahi bin mas'ud abu huraira waɗannan manyan sahabbai wanda duk ya bar sallah lokacin ta ya wuce ba zai rama ko ya raba ya aikin banza Allah bai karba da gangan idan amantuwa ne fa wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce zaka rama wa aqimi salata li zikri idan ka tuna sai ka sai ka sai ka tsaye da sallah Allah zai kama mutum dama akan mantuwa idan azumi ne fa a halin mantuwa ka sha ruwa ko ka ci abinci Allah ya ce da kai inji manzon Allah azumin ka ya bace ba ci gaba amma da gangan ka sha ruwa ka ci abinci azumin ya bace kuma Allah bai bukatan ka ko ka ma Allah bai karba ba wannan shine bayanin da ya tabbata daga manzon Allah kuma shine abin da manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka rike in ka duba littafin al-Muhalla na Ibn Hazmi yana mujallal na 309 yana cewa wala farka baina an yujiba Allah ta'ala sawm shahrin musamma idan Allah ya ce a shekara na ware Ramadan za ku yi azumi fa kala kailun sai wani mutum ya ce in inna sauma gairihi nubu an ai idan ka ga dama kana iya kin azumin wata ramadan saboda wannan ramadan ya zo cikin zafi don haka ka daina azumin ka kawai bayan ramadan sai ka ware wani wata mai sanyi ka yi azumi kwana talatin digairi nafsin wari da fi zalika to yace da wanda ya faɗi haka da wanda ya ce to ni ba zan je makka in yi aikin haji ba ai idan mutum ma ya tafi sokoto shi ma ladansu ɗaya ne tunda dai garin ku ka bari shin ya yi haji saboda haka wanda ke sassauci game da azumi wallahi yana ba da mamaki kamar da ibn usami da ke fada wai akwai sana'ar da saboda wahala ya kamata ka aje bayan ramadan sai ka yi azumi ka kamar waɗanda ke shiga soja da 'yan sanda da wane ne ana musu training cikin ramadan saboda aka sai malami ya baka sai ai babu yake larura ce subhanallah azumi rukuni ne cikin rukunan musulunci rukuni ba ma farilla ba rukuni na musulunci a ce wai ka ajiye rukuni saboda wani aiki wannan ba karamin hadari ba ne kamata ya yi mu yi kokari gyara ga abubuwan suka lalace ba wai mu koma kwaskwarima ga addinin musulunci ba saboda saurai wannan yana cikin tamamin binna shafi na 355 ah, don haka Allah maɗaukaki bai karɓan azumin da aka ƙi da gangan Allah bai karban wato azumin da aka karya shi da gangan don an rama babu ramuko wannan shine abin da ya tabbata daga manyan sahabbai hadisi na ƙarshe. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنكروا حديث دقاء عائشة وأم سلمة ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماعه da Aisha da Ummu Salama matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka bada labari saboda babu wanda zai bada labari sai su suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan wayi gari da janaba yakan waye gari da janaba janaban nan kuma na jima'i na tarawa da yayi da iyalinsa thumma yaktasil wa yasumu yayi wankansa kuma ya yi azumi Mutafakun alai hadisin yana sahih al kitabu sawmi babu sa'imu yusbihu junuba kuma yana sahih muslim kitabu siyam babu sihhati sawmi man tala'a alaihi al-fajr wa huwa junub wato hadisin yanda ya zo a sahihul bukhari wannan hadisin kamar yadda ibn hajar ya kawo shi bai kawo lafazin da ya zo a sahihul bukhari da lafazin da ya zo cikin sahihul muslim ba shine ake kira ar-riwayatu bil ma'ana maimakon ka kawo lafazin hadisin sai ka sai ka ma'anar lafazin hadisin wanda ba laifi bane asali lafazin al-imam al-bukhari marwan bin al-hakam marwan bin al-hakam ya labari anna aisha wa Umma salama akhbaratahu da aisha da Umma salama suka bashi labari anna rasulullah kana yudrikuhu al-fajr manzon Allah al-fajr yakan riske shi wa huwa junubun min ahlihi al-hali yana da janaba wanda ya samu ta dalilin wato tarawa da iyalinsa wannan shine lafazin hadisin da ya zo cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam alfijir yakan riske shi alfijir ya keto manzon Allah tare da shi akwai janaba janaban tarawa da da iyali sun ma yaktasu sannan yayi wanka wa yasumu kuma yayi azumi a wannan rana lafazin da yazo sahihu muslim kuma kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi hulmin thumma yasum manzon Allah yakan wayi gari da janaba janaban nan ba ta dalilin mafarki ba ba ta dalilin mafarki ba domin mutum yakan yi mafarkin jima'i Jan janaba ne da ya samu ta dalilin tarawa da iyalinsa sun mai yaso musamman ya yi azu wannan yana daga cikin amanar ilimi wanda matan manzon Allah suka isa don in ba dan amana ta ilimi ba wannan hadisin yana da nauyi matan annabi ke ba da labari manzon Allah yakan tara da su janaba ta same shi alfitir ya bullo bai riga ya yi wanka ba sannan ya yi wankan kuma ya yi azumi a wannan rana wannan amana ce ta eh, ilimi saboda su nuna mana cewa janaba ba ta hana ingancin niyyar azumi ibn hajar yake zada muslim ce hadisi ummu salama al-imam muslim yayi kari ta wajen riwayar hadisin ummu salama tana cewa wala yaqbi kuma baya rama azumi yanda hadisin yazo a sahih muslim anna abubakar bin abdurrahman haddasa abubakar bin abdurrahman ba da labari anna marwan marwan bin hakam arsalahu ila ummi salama marwan bin hakam lokacin da yake gwamna a garin madina ya kirawo abubakar bin abdurrahman yace ka je wajen matar manzon Allah ummu salama yaf'al kai mata tambaya anir rajuli yusbihu junuban ayakum mutum ne ya wayi gari da janaba alfijir ya ce to ga janaba a jikinsa shin kasancewar jikinsa akwai janaba niyyarsa ta azumi tana inganta niyyarsa ta azumi tana inganta ka je ka tambayi matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Marwan bin hakan gwamnan Madina ya aiki wannan Abubakar bin Abdurrahman da ya taho ya tambaye ta shine tace masa ai kana nabiyyu yusbihu junuban min ghairi hulmin kuma su manzo Allah yakan wayi gari da janaba ba ta mafarki ba kuma yayi azumi wanda ya zo da cewar janaba ba ta hana ingancin niyyar azumi al-imam al-qurtubi uh, kamar yadda ibn hajar ya bada labarin sa cikin fathul bari musalla na shafin 143 yace fi hadha fa'idatan kaga akwai fa'idoji guda biyu ga wannan hadisi na daya annahu kana jami'u fi ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam a watan ramadan yana tarawa da iyalinsa wannan wata fa'ida ce wanda muka samu karkashin wannan hadisi don an shiga ramadan manzon Allah zai kaura cewa matansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tarawa da iyalansa a dare a watan ramadan wa yu'akhiru al-ghusla manzon Allah yana jinkirta wankansa ila ba'd tulu'il fajr har sai bayan al ya bullo. yana jinkirta wankansa har zuwa lokacin da da ya bullo bayanan da jawazi wanda yana nuna cewar hakan ba laifi bane to fa'ida ta biyu fa anna zalika kana min jima'in la min ihtilal janabar da ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam janaba ce ta dalilin tarawa da iyalansa ba wai ta dalilin mafarki ba li'annahu kana la yahtalif saboda annabi baya mafarki na jima'i da mata me dalili al-ihtilamu min ash shedan ke sa ka mafarkin tarawa da wata ya sa musulma ta yi mafarkin tarawa da wani namiji wannan aljani shedani shi yake sanya wannan tunanin shi fa annabi sallallahu alaihi wasallam huwa ma'sumun min Allah ya tsaro game da shedan shedan bai iya kusantarsa ko da manzon Allah yana barci Allah yana masa garkuwa shedan baya iya kusantarsa don haka mafarkin annabawa ma wahayi ne don haka idan aka ce annabi ya samu janaba kar ma kai tunanin ta mafarki ne saboda shaidan bai kusantar annabi sallallahu alaihi wasallam to ba ma nan ba shi kansa mafarkin jima'i din da rana baya bata azumi dan mutum yayi mafarkin jima'i da rana ya tara da mace maniyi ya fito masa wannan ba azumin sa bai baci ba wanda ya zo cikin fatawar lajina mujallal na goma shafi na 274 ba bare ma babu ma hujja daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu hujja ingantacciya daga manzon Allah akan cewa fitowan maziyi fitowan maniyi idon ka biyu ba ma kana bacci ba manihi ya fito maka ko ko maziyi ya fito maka a ce azumin ka ya baci babu wannan hujja a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ke wajabta bacin azumi shine jima'i da mace kamar yadda wancan hadisi da muka karanta ya tabbatar duk da cewar ana so musulmi ya nisanci duk abin da zai kai ga fitowar maziyi din da maniyi gare shi a lokacin da yake azumi in ba da ta mafarki ba ne wannan yana cikin majmu'u fatawa na ibn tamiya a mujallar na shirin shafin gari uku da shirin da waɗannan hadisai su ne waɗanda muke ganin za mu yi bayani a kansu a yau allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada abin da muka faɗa kuma allah ya gafarta mana kurakurai allah ya nuna mana wata ramadan kuma Allah ya ba mu damar azumtarsa Allah ya samu na cikin masu samun rabo mai girma اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك